يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب Allah yana shafe abin da ya ga damar ya shafe shi na alheri ko sharri dacewa ko taɓewa da sauransu kuma yana tabbatar da abin da ya ga dama daga cikinsu kuma lauhul mahfuz yana wajensa ne shine makomarsu gaba ɗaya duk abin da aka shafe ko aka tabbatar to yana dacewa ne da abin da yake cikin shi.